jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sadan jihar kano waɗannan da kuke gani masu garkuwa da mutane ne ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara muka kama su bayan sun yi garkuwa da wata yarinya yar kimanin shekaru goma wanda suka kawo korafi bayan mun samu wannan korafi kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp sama'ila sha'ibu duka fsi ya da 'yan sandan operation pop ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin dpo na sabon gari csp mandir madugu wanda allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara muka wato kamo su yanzu dai za ku fara ji daga shi kansa mahaifin wannan matashiya ko in ce wannan yarinya da aka yi garkuwa da ita to malam muna sauraron ka me ya faru na da gidan juma'a na tarakciwa an dauke min yata da karfi na da gidan juma'a a gaya cewa an dauke min yata da yamma mm. sai haka muna da muna jirami an kai rahoto ko ina wace gari kuma ranar asabar su kawo leta cewa su suka sace min yata ga nan bana ai mistakes muka musu text suka ce to za su ba za su faɗa min abin da za a ba su a letan da manta sun rubuta miliyan 15 za a ba su so da kana gaya musu cewa gaskiya ba zan ba su wannan kuɗin ba a ƙarshe dai suka zo suka ce za a ba su 5 miliyan za su zo su karba amma daga baya da muka zo suka ce ran laraba za a ba su kuɗi muka zance su amma in je gida za su aiko a karɓi kuɗi da suka zo aka zo aka ba suka turo yaro aka ba shi suka ce a'a yana turo yan sanda an zagaye area mu da aka ba su karba ba suka tafi da na fita ni kuma na fito daga gida sai suka ce mun ai an gana in dawo gida za su da su karba da na dawo suka ce a'a in tafi kwana ungogo in tsaya da je kwana ungogo sai suka ce in shiga cikin hanyar kuntari da na je kuntari na shiga cikin ciki aka ce sai aka ce in ƙara dawowa baya da na dawo baya sai aka ce in je makabarta in zo wajen makabarta na je wajen makabarta sai aka ce in shiga ciki sai in ce masu ni na gaji gaskiya jiwa ma nake ji ba zan iya tafiya ba sai suka ce to in tsaya za a zo a karba na ga sun bata lokaci wajen awa biyu ga rana kuma ina zargin mutane idan suka zo za su iya wani illa a ce wani wani ne gashi a takaice bayan ka kawo bayan ka kawo rahoto eh. Allah ya sa ga su kana ganin su an kamo su alhamdulillah kake so ai musu wala a kashe su na a kashe su a kashe su tumi amfanin su Allah ya inda irin suna rayuwa a duniya ba za a zauna lafiya ba to kamar yadda kuka ji daga mahaifin shi ita ma yarinyar za ku ji me ya faru a lokacin da wani abu ya faru ina jinki da karfi sunanki suna na aisha da karfi me ya faru lokacin da suka na fito sun ce fasin ya fashe ina fitowa suka ɗauke ni suka tafi da ni aka tusa na a daidaita muna zuwa gidan wancan namijin su ma suka tafi suka banni sai da dare ya sosai suka dawo zan ci abinci da na ce zan ci shine suka sa kwaya a cikin abinci ban ci ba shine da safe suka ce zan ci na ce musu eh, suka zuba mun kwaya sannan ma har kwana da agunsu suna zuba mun kwaya a abinci jiya ma suka samun kwaya a shayi na kwanan ki nawa a wurin su biyar me suke miki a gidan hmm? me suke miki ba abin da suke to me suka ce za a yi kafin a kyale ki hmm? wai sai baba ya turo musu miliyan goma za a kawo na ofar gidanmu to yanzu gashi da kina gani ko mun kama su ya kike ji a ranki daɗi nake ji Allah Allah me kike so a misu a kashe su wallahi eh me kika ce na ce a kashe su to yanzu zaki iya nuna mana su wanda suka dauke ki din ina suke nuna min su da hannu je ki taba min su ni ba zan iya taba to nuna min su da wannan ita wannan me ta yi ita wannan ta farkon da kika nuna me ta yi ita ce a yi sanadin hada abun ita wannan din mm. to ita ita me ta yi ita ce da laifin ita ce sanadin haɗa abun wannan to ga wani can a kusa da ita shi kuma me yayi duna mana shi shi kuma wancan in dai na kuka sai ya zage ni to a ina aka ajiye ki a gidan su wannan wannan macen ko namijin namijin eh kulle a namijin a kulle na ɗaki suke yi to alhamdulillah kamar yadda kuka je daga bakin wannan yarinya ga wacce suka sace yarinyar nan da kuma wanda ya bada daki aka ajiye ta ana jiran sai mahaifin ya biya waɗannan miliyoyin kuɗi ga ta dai za ku ji daga bakin ta. me sunanki sunana khadija na ce me sunanki sunana khadija na sunana khadija e musa ki nawa shekara ta sha ba to kin ji abin da yarinyar nan ta faɗa da me da me kuka yi mata ya aka yi ba abin da ne mata kawai akwai wani mutumi kali shine ya kira ni ya ce na je layin a moscow ga wasu yara nan za su ban ita na aji zai dinga bani kuɗin abinci na ina ciyar da ita shi ne ce to ni ba inda zan kai ta kuma ina jin tsoro duk chat ɗin da muka yi da shi ina da shi duk abin da muka yi da shi ina da shi je ya min message ya ce na goge duka komai sai ban goge ba duk komai nashi da muke yin magana ina da shi a cikin waya da suwaye da suwaye suka dauko yarinyar ban san su ba kawai sun bani yarinyar na kawai bani yarinyar suka yi Ni to ya kika da yarinyar sai na kai ta gidan wannan a me kika dauke ta a daidaita shi to da kuka kai ta kuma me aka ce ni ban ce komai ba kawai bashi ne sai na bashi kudin abincin ta ne tafiya ta nawa kika bashi na bashi farko dubu goma na na bashi dubu goma da farko mhm, sai na kara mai dubu biyar sai dubu uku uku so biyu sai jiya ma aka bashi dubu biyar to da kuka ajiye ta a gidan me ku na ajiye ta din ni ban san me zai yi da ita ba shi Khalid din kawai ya ce min dan Allah zai kawo min wata yarinya a jiya. ni ban san to amma ai gashi nan har kin ba da kuɗi da yawa kin ci a bata na abinci eh shine yake tura min in bashi ni ba ni nake ba to ita yarinyar a ina aka ajiye ta a gidan a sabon gari gidan waye gidan shi noran na gidan wannan ina yake nuna mana shi na duna shi muga to kai kana jin Hausa na jin Hausa me sunanka sunana abubakar eh abubakar abubakar kuma abubakar abdurrauf abubakar abdurrauf shekarun ka nawa 22 to kai ba mu labarin wannan abu ta zo ta same ni ta kira ni a waya na ce a ah, wannan kiran ba kan waya ba ta zo ta gaya mu wai tana da yarinya yarinyar ta ne abin da ta gaya mun kenan ta tana da yarinya yarinyar ta ne kuma tana zuwa aiki amma wani aiki za ta yi dai ta yi kwana uku da ta je ta yi aiki ta na ce to amma ni ba da kudin feeding wanda zan ba kuma ni ina fita ita gaya mutu ni abinda za ta yi za ta ban dubu goma ni fidin inta ce na ce to ba matsala amma kwana uku ne ita ce kuma wannan yarinya in ta zo in tana gida ba ta iya magana sai ta yi shiru ni ce ya ne ki magana mana za ta yi magana man na fita ita yanga ta magana wannan eh, on sunday sai ta doke eh, yarinyar ta kai ta tafi da yarinyar sai on monday kuma ta ce ta ta dawo don allah ta ta je wani gune a'a